Saka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da sado mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya ce bakin alkalmi fa ya bushe dangane da maganar ficewar Nijar din da Burkina Faso da Mali daga kungiyar nan ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko sai da yawo. Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazara wannan kaɗai ya isa mu bar wagga ƙungiya wagga kungiya don muna cikinta an hana abinci ya shigo an katse muna wuta an hana magani ya fito an hana kudin na niger mu yi unhwani da shi to mun ji ta bakin shugaban Nijar yan Nijar fa suna na Rimanatu Ibrahim ina nan birnin Niamey jamhuriyar Nijar Rotra in kasashen IOS Nijar da Burkina da Mali daga kungiyar CDAO gaskiya mu sai mu ce wannan al'amarin ya gamshe mu ya birge mu sosai mun ji daɗin shi wallahi mun ji daɗin shi saboda baka iya ganewa a ce yau a liƙe muna koda a yanke muna huta muna shan wuya a zo a yi negosiya a yi negosiya a samu matakan da an ka ɗauka bisa kan wannan al'amari sai a ce kaza a ce kaza ana ta dai ana ta sha muna rai to yanzu dai da al'asim gwaita da abdurrahman chani da na burkina ibrahim traore da suka ɗauki matakai gaskiya matakin gar sun ka ɗauka ya birge mu mun ji daɗin vraiment wanga ita daga sai da sun kai sunana dai malam malam mama madara muna goyon bayan dai a sasanta dai Eh, ba mu gwan bayan haka yar wannan fitar gada yanzu misali kama akwai mutane wanda suke kasashen waje to su wanda ya za su akwai an kasuwa masu fita kenan dole su ma sai sun samu matsala hayya guda ce muke muke bukata a yi kawai a nemi al'umma da dama suna cikin tagayyara haka ne to shirin yau ka cokan kan wannan batu ne na ficewar Nijar Mali da Burkina Faso daga ECOWAS. Sai da yawo ko wanda bai ya gane yan shatan Faransa ne yan shatan Amurka ne. Kurum dai Macron ya rubuta ya ce mutunubu da Alasan Watara da Makisal da wani wani ne eh, Talon da wani firizinkin gana ga abin da muke so a yi eh, wannan fita Mali da Nijar da Burkina Faso cikin sai yawo babban kuskure ne. kuma wanga kuskure ne wanda zai iya shawo mana illoli yawa yanzu a taso a ce mu mun hita da cikin sai da yawo in zan tafi Nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan Kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da Nigeria ka san da wannan To don tattauna wannan babban al'amari na ficewa waɗannan kasashe guda uku daga wannan babban kungiya ta tattalin arziki ta kasashen Afirka ta yamma wakilinmu na birnin mai sulmin muni barma ya gayyato mana wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da su duka biyun ba wanda bai takarar shugaban ƙasa ba a can Nijar. Ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma intanet kara alhassan kuma ga da bakin nasa. President Tahir Gimba bari mu fara da kai Shin ya kake kallon matakin ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar Sediyawo? Sediyawo ko wanda bai nazari ya gane ƴan shatan Faransa ne, ƴan shatan Amurka ne, kaga abin da ya wakana Senegal, an yi juyin mulki na fara kula Senegal. To inda soja ne ya yi juyin mulki Senegal, da an ci kai an dakatar da Senegal an yi kaza an yi kaza. an kashe firizan kin chad a sadan shi an kaso yin an ka an ka dankala eh, makarfi da daga ta tabbatar da shi an ka dauki matakai gare mu waɗanda ba shiri ba zato ba su cikin kundin tsarin sai da yawo ba su cikin kundin tsarin iyomuwa kurum dai makaron ya rubuta ce mutunubu da alatan wata da makisal da wani wani ne eh, talon da wani firizancin gana ga abin da muke so a yi wani jiyar mm. an ga ayin mali mm, to amma a ka'ida ta ce duk kasar da aka yi juyin mulki za ta fuskanci wasu matakai na ladabtarwa Ba su uku idan aka yi la'akari da protocol additional wato yarjejeniyoyi da aka kara sakawa hannu a dubu biyu duk wannan ba su wuce ba ba su wuce matsayi uku ba a dakatar da kasar cikin tare-taren da duk hukumomin eh, tahiyar da aka yi na na sai da yawo Eh, eh, amma ba a taba ta a banki ba inda kana ajiye kudin ka a ci a ruhe maka shi sai sha Allah sai ran da wai ka komo kai demokrasiya demokrasiya mine ne demokrasiya a raba kuɗi tsakanin wasu talaka su yi wasu arziki ko mine ne ai ba da abin demokrasiya ba ta gaskiya ba ce ni da ana na ta karshe ban kasa garin mu ni na amma garin gari wannan gaza ba ce nan duk wanda ya samu matsayi kasar eh, inda fito na zaɓe bai yiwa a ce aka da kure kure shi ma ba ta fito ba to ita wannan demokrasiya ta ce demokrasiya ta su abu ne tura sun ka tura sun ka kama na samun na rabo kanun mutane a ce kowane sun zuwa tashi da ita shi daban kowane eh, ya tashi da waye daban kowane gida akwai parti uku hudu biyar cikin gida mu cikin eh, yari a mura eh, shi da take duniya a fita shi ne alheri a rabin gari da su shi ne alheri fuska abin take da suke su wanda jagoranci ya aiko suke waɗanda faransa ta dandan bala ko ina ne ba wai mutane bane an gaza ba yana kuma tara ba zaɓe shi ba cikin da zarce shi tunubu haka magisal ga ta cikin rami tunubu haka duk a raba gari shi ake alheri kuma allah ya bada ya ba mu sa ƙasar nan uku ga mu hidda kanmu cikin wannan ruwan president intanikar kai ne ka fahimta ko kuma ya kake kallon wannan mataki na ficewar kasashen na uku daga ƙungiyar ecowas ni dai a nawa ra'ayi da eh, wannan fita mali da nijar da burkina faso cikin wa babban kuskure ne kuma eh, wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa menene me yasa kake kiransa kuskure diba gugurmayar da aka yi aka zo aka kaha wannan sai da yawo saboda manuha menene ana son haɗin kan 'yan afirka to kenan wagga wucewar tasu kamar su sun ba da gudunmawarsu ga watse kasashen afirka sun ba da gudunmawarsu ga rikin kawo haɗin kai na kasashen namu na afirka banda wannan kuma ka san da wannan sai da yawon da kace shi sai da yawo ina ne a sai da yawo kashi saba'in da biyar na sai da yawo nigeria ne wa an nigeria wa an nishar nigeria da nishar kamar ƙasa guda ce kenan ka gani waɗanda suka yi zancen a hita daga cikin sai da yawo ni ga nawa gani ba su yi dogon nazari ba kamar sun yi aiki ba su yi aiki da kwakwalwarsu ba ne sun yi aiki da zuciyarsu. Mm, to amma shugabannin kasashen nan suna zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka fata. kungiya ta sai da yawo ta kauce wa manufofin ta saboda wasu takunkumai da kasar ta gama ma Nijar na abinci na kudade na ba a shigo da magani wannan cikin ta ita kungiyar ta sai dawo ta taka dokar ta me su da kansu sojojin waɗannan sun taka dokokin kasar su saboda constitution ta kasa ta haramtar da kudeta ita kuma sai da yawo da ta tashi musu hukunci ita ma ta darje dokar ta ta musu hukunci kenan dukansu suna da laifi babu wanda za a ci bai da laifi amma menene mai ta zo a zamna menene matsala su waɗanda da suka ce sun yata yawa suka yi mashawara akwai alamun eh, eh, nishar ana misali nishar ana zargin yawon da kamar eh, tana jan kafa ba ta da niyyar eh, a zauna a yi sulhu ganin yadda a baya bayan nan um, wata tawagar da ya kamata ta zo a tattauna da hukumomin mulkin soja na rikon kwarya um, ta sanar cewa ba za ta samu zuwa ba saboda eh, da farko sun ce babu ba samu izini na jirgin su sauka ba na biyu sannan suka dawo suka ci a jirgi ya lalace kamar yadda muka ji prime minister lamin zane na faɗa. to mun shi a jirgi ya lalace ko kaka aka yi ne mu yi makan mu adalci saboda ran da suke wanda ce za ta zo nishar ai yara suka tafi yan wanga shinkafa sanni ko labusanni su suka taisa suka tattare hanyoyi sai da yawa ai suna da labari an zo za ka zo kai garin mutum ka zo a walakanta ka ki ba da amman ba su son ai shiri ba su da niyyar shiri ko guda da sai da yawo suna da manuhohinsu daban kuma manuhohin su ne a hita daga cikin sai da yawo shi wannan hitar da cikin sai mutane su yi hankali su da kansu hukumomin su yi hankali saboda kasar nan ta mu da su ne mu duka kuma da suka zo mulki suka kwashi mulki da karfi cewa suka yi za su yi aiki da abin da talaka ke so to nan ba su yi aiki da abin da talaka ke so saboda wanga abu zai gurɓatar da talaka saboda kaga sai da yawo yanzu a taso a ce mu mun hita da cikin sai da yawo in zan tafi Nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan kano ka san da wai jiha bakwai a tsakaninmu da nigeria ka san da wannan yan Nijar nawa an da kwai kwata d'ivoire yanzu yan Nijar waɗanda an da kwai kwata d'ivoire sai sun dawo nan Nijar sun yi fasfor sun yi visa su koma can president tayar jimba wani irin alfano ne waɗannan ƙasashe da su za su samu bayan ficewa daga ƙungiyar nan to nan abin gane ne eh, sulai sai an duda an kasa an kowa bayan kaɗan dan dan uwana wanga ita duka da gane abin da ake yi menene mafuta ita sai dai yawo da gani sojin sun ga juyin miki sun tara a cikin ran da aka kawo yakubu wani da kanshi na sashi wani sa don milisa ta ya bayan da ya gidan shi sai dai yawo kinan yakubu wani lagos an kawo ta inda sun Ana da 1975 shi ma general ne mai juyin milki kun kusan kun ce lieutenant colonel lieutenant colonel mm. na Niger Lamizana yana general na hoto ta zan Burkina Musa Tarawore yana general na Mali na Mali Kiriku na Benin wanda ta ya kwanan ne shi ma a ah, wanda ta ya kwanan ne ya yi yi mulki shi ma ya hau na murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shirmi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ecos sojoji ne sun gaji mulki ko ina suna ka kata ko ya zai da ya shi zuwa zama amma suna cewa kamar da masuri ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abin ba iya dai ma general ne da togo shi ba kuma wanga president da Allah to ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wa ne ku kasa al'umma kasar Nijar da muzo Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka wa ECOWAS da sunan babu to abin da ya samu fu da mu soja su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma soja masu gaki uku su go su zo su gida za mu planning tattalin arziki na gaskiya hmm. yaushe baka sai da aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin eh, eh, sai dai wa ka ji ba faransanci community economic identity la fin du west to ina economy shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba mm, amma har yanzu ai kasashen nan ba su fita daga iyamuwa e ba da ke kula da harkokin kuɗi saboda tana zuwa dole kuma ta zo to a gaishe kuma malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara kan batun ficewar waɗannan muhimman ƙasashe guda uku na sahel daga ƙungiyar ecowas idan allah ya kai mu rana wato za mu dawo mu ci gaba mu ji shin meye tasirin ficewar nan tasu kuma wace wahala za ta janyo musu ko kuma ta janyo wa makwabtansu sannan da sun yi ce ecowas ya magana zama cikin ƙungiyar nan ta kuɗaɗe ta afirka ta yamma wato umuwa sannan za mu ji shin shugaban najeriya tinubu ya ɗau matakin da ya ɗauka a matsayin shugaban najeriya ne ko kuma a matsayin shugaban ecowas Ba da baya haka wani asara ko kuma walhalu ficewar wannan kasashe za ta janyo musu da su kansu makwabtan nasu musamman da yake wasu na cewa najeriya ma ta fi shiga wahala fiye da nijar dangane da wannan abin da ke faruwa to sai mun dawo rana a wata wadin yanzu muna son mu yi godiya ga su baƙi namu alhaji tahiru gimba da kuma kara lasan da shi kan shi wakilin namu na can ya mai lemun Muni Barma da ya haɗa mana hancin wannan muhawara kuma muka kawo muku ita a madadin su ne ne musu fansa Sokoto a Washington huta lafiya